Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka. A yau wannan tasha tamu mai albarka za ta kawo muku wani zazzafan zaman muƙabala da aka gudanar tsakanin babba hotoro wannan kasurguman bawabiyan basadafin nan da ya shahara wajen kafirta ɗan ɗan ɗariƙa da kuma Sheikh Bello Sufi Tijjaniya, wanda wannan muƙabala an gudanar da ita ne sakamakon littattafan malaman ɗariƙa da Baffa Hotoro Basalafan nan ya shahara wajen ɗaukowa da karantowa tare da kafarta ɗan 'yan ɗariƙa da yake ɗauko littafi ya karanta ya ja baƙi ya fassara ba daidai ba ya ce a nan. ga irin kafircin da yake cikin littattafan 'yan ɗarika wanda wannan ya sa shi Shek Bello Sufi ya ga bai kamata a kyara babba hoto da ya ci gaba da tafiya a haka ba ya kamata su samu su zauna in ya so shi babba hoto ya karanto kafircin da suke cikin littattafan ɗarika, shi Bello Sufi ya warware masa to Allah ya sa wannan zama an yi shi babba hoto ya kwashi kashinsa a hannu inda Sheikh Bello Sufi duk ya fito ya warware masa maganganu wanda har ya nuna masa cewa idan kuma wahai yanzu yana kan bakarsa wannan abubuwan da yake cewa kafirci ne to ga sunan a cikin littattafan babban shehinsu Ibn Taymiyyah ibn ya kawo irin wa'annan abubuwa kai kada in cika mu cika ku da surutu insha Allah yanzu za mu sada ku da da su ku ji yadda muƙabalar ta kasance da yardar Allah. Kafin nan a ƙoƙari a danna mana subscribe ga sababbin zuwa wannan tasha tamu mai albarka sannan a yi danna mana ƙararrawar sanarwa sannan a yi ƙoƙari a danna like kuma a yaɗa wannan musabaƙa. don al'umma su ji san halin da ake ciki a san yacce inda gaskiya take a yi sauraro da kallo lafiya. To nan wai a cikin ilimin tasawuf ne. to da Allah muna neman ka ba mu dalili na ilimin tasawuf ɗin shi karan kansa duniya ce take sauraron ka yanzu duka ka ba mu dalili na ilimin tasawuf ɗin shi karan kansa menene dalilin sa mecece makamarsa cikin littafin Allah da sunnar manzo Allah kafin ma ka kai ga faɗin wata magana nan kuma kana cewa duk abin da ya fassara ba haka bane to shine muke neman ka kawo mana hakan amma ka tsaya kana ta zagaye wuri guda muna buƙatar ka kawo hakan da kawai sai ka cafi maganar da na kawo ka ce fassararta ta daidai ita ce kaza amma a ce wai akwai ilmul batin wa ilmul zahir ibnu hajar ya ce wannan maganar da ka faɗa furci ce ga ga ga bari ibnu hajar al-askalani mai bulugul maram kenan ya ce duk wanda ya ce a cikin ilimi akwai ilmul zahir akwai ilmul batil akwai ilmul batin akwai zahiri akwai batini yace wannan zindiki ne ibnu kasir ya faɗi wannan cikin tafsirinsa na faɗin Allah subhanahu wataala ah, ya ayyuhallazina amanu ah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah duk wanda yazo yace akwai zahiri akwai batini a musulunci ya kafirta sannan kai mana takrijin hadisin Abi Hurairah da ka kawo sannan malam da Allah kada ka ji nauyin abin da zan gaya maka yi wata magana kuma ni ina ganin ban wato ban tsananta ba idan na ce karya ce da kai wa imamu malik Ka ce imamu malik ya ce man sauwafa walam ya ta wane ne walam ya zandaka wane ne zandaka ko me kace to wannan dai magana da ka kawo da Allah muna buƙatar ka kawo mana littafin da ta zo cewa ga isnadin ta zuwa ga imamu malik ga littattafan malikiya muna da su manya manyan malaman malikiya nan imam abi ishaq ne ash-shatibi ibrahim ibn musa al-lakhami al-garnati al-shatibi nan ibnu asakir ne duk nan malamai ne na malikiya ga littattafansu nan ga imamun nawawi nan na shafi'iyya duk dai malaman fikihu da haka sai ka gaya mana inda maganan nan take nan munazara muke duniya ce take sauraron ka har kawai ba za ka buɗe baki ka ce wa musulmi imam malik ya ce man kaza man kaza man kaza ka haɗa wani larabci ka faɗi magana ka faɗi tushenta muna jiran ka kuma ka ce wai wai akwai ilimi na sirri akwai ilimi na sirri to ka kawo dalili daga littafin Allah da sunnar manzo Allah akwai ilimin da wai yake na sirri ne a ɓoye yake ka ce dai dalilin ka shine hadisin Abi Huraira to amma hadisin baka gaya mana wa ya rawaito shi ba baka kawo malamin ka kai da kake tambaya ta malami kai ma baka kawo malami ba ni gashi kuma yana ta kawo malamai ga tsibin littattafan malamai na a gabana ba kawo malamin da ya ce wato wannan hadisi na Abi Huraira wai fahimtarsa shine wai akwai wani ilimi da aka ɓoye sunansa ilimin sirri a musulunci babu wannan ka kawo malamin da ya faɗi wannan ba shehu tijjani ba shehu tijjani na san ya faɗa ina buƙatar malami na musulunci cikin malaman nan na kowace mazhaba da kake bi cikin mazahibul arba'a ka kawo min malamin da ya ce akwai ilmul batin akwai ilmul zahir cikin musulunci bari ƙara sama wannan maganar kafin lokaci na ya ƙare nan na tsaya inda malam eh, wato Ali Harazimi yake cewa wai an tambayi Shehu Tijjani an hakikati Shaykhul Wasil ma huwa wai wane ne a Shaykhul Wasil fa ajaba radiyallahu anhu sai Shehu Tijjani wai ya bada amsa akan wannan tambaya da aka yi masa to bari ku ji amsar yace wa am amma haqiqatu Shaykhul Wasil haqiqanin shehin da yayi wusuli fa huwa allazi rufi'at lahu jami'ul hujubi maganan nan ina so ka cafe ta ka kawo min dalilanta fa huwa alladhi rufi'at lahu jami'ul hujub wai shine wanda aka dauke masa dukkanin hijabai an kamalin nazari ila al-hadratil ilahiyyati nazaran ayniyan tahqiqan yaqiniyan an dauke masa hijabi wa yana ganin Allah da idansa wannan fassarar idan ba daidai bace dan Allah ka fassara ta ka gyara min ita lokaci na yayi to bari na ƙara zan anjima au alhamdulillah kamar yadda malam na faɗa maka magana kamar baka gane ba kai ta bindin-bindin kuma ka maimaita abin da ka faɗa ɗazu ina maka magana akan ilimi da kake magana na tasawuf ɗin nan ilimi ne na na wani ɓangaren malamai da suka yi bayani akai ka zo kana neman in kawo maka takarijin hadisin abahu raira inda baka san shi ba ka ce baka sani ba baka taɓa jin wannan hadisin ba sai in maka takadiji amma baka yi magana cewa wannan hadisin ƙarya kai ban taba jin ba ko ban taba ganin sa a rubuce ba to kaga sai in maka magana a kai. idan muka tafi kan maganganun da kake ta yi a cikin jawahirul ma'anin nan ina karanta maka baka ga min malamin da ka karanta jawahirul ma'ani a wajensa ba kai ba kai ba ne. kuma kai ba almajirin sufaye ne ko ba karanta ilimin sufanci ba da tsaye kai wa larabci kake fassarawa duk littafin duniyar nan da kace zaka tare shi ka karanta shi na bangaren wasu ilimi kace za ka yi amfani da shi kai tsaye to dole zaka shiga watan bakatan da ka faɗa baka fahimta ba ko kuma ka faɗa abinda ba abin aka rubuta ba gabanin in shiga tambayar da kake yi kake cewa in kawo maka hujjojin abin da yake cikin jawahirul ma'ani ko kuma a ilmance ko a hadisance suna nan wallahi barkate kuma idan zama ta kai mu ba abin da ba za ka ji ba abin da duk abin da ka karanta nan amma na ka sani cewa kai ba ɗalibin da ka yi karatun sabo ba ne saboda haka tun da na tambaye ka ɗazu a cikin maganganun malaman da ka dogara da su kake hujja a kansu ka kafa hujja da su kace su ne hujja kuma sun yarda ka yadda da tafiyar su ka yadda da aqidar su ka kawo su ibnu hajar al-asqalani su ibnu kasir ga shehu ta islam ibnu taymiya ko ba haka ba to ina baka shawari akan irin wannan shige-shige da kake yi akan sha'anin ibnu taymiya ibnu taymiya akwai abin da ya gaya maka a matsayinka na bibbiyinsa ya maka bayani a cikin littafinsa watakila ko kana da shi a tunda kana da littattafai ainihin majma'ul fatawi nashi na shi ibnu taymiya Eh, akwai maganar da ya faɗa a sifili na ɗanyo tofik ɗin abin ni a takarda na kawo ka yi magana a kansa shine sifili na biyar shafi kuma na saba'in da tara ga abin da ainihin ibnu taimiyya yake karanta maka a matsayinka na kai mabiyinsa ya ce wa'alam annan labda sufiyati wa ulumahum muktalifun fayuɗalliƙuna alfazahum ala maudu'atin lahum wa marmuzatin wa isharatin ta fi ma bainahum faman lam yudakhilhum ala tahqiqi wa nazala ma hum alaihi raja'a anhum wa huwa khasi'un wa hasirun kaji abin da ibn tamiya ya ambace ka da shi kai khasi'i ne kuma kai hasiri ne wato ka zama to ka taɓe kuma ka ji kunya akan abin da kake shiga na littattafan sufiya a cikin littafin na wadda kai ba sufi bane kamar yadda ibnu tamiya ya gaya maka Sun summa zakara idlaqahum labza ar-ru'yati bit-taqyidi faqala kathiran ma yaquluna ra'aytu laha kamar yadda ka faɗa a cikin littafin ga hujjan da yana fito a bakin shehinka ra'aytu laha yaqulu wa zakara an ja'far bin muhammad qawlahu lamma ila hal ra'aita allaha hina abattahu qala ra'aitu allaha summa abattahu fa qala as-sa'ilu kayfa ra'aitahu fa qala lam tarahu al-absaru bi hadidil a ayani walakin ru'yatul qulubi bi tahqiq al-iqani summa qala وإنما وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل القباوة wannan ibn tamiya ne yake faɗan wannan magana a cikin littafinsa fatahu eh, majma'ul fatawi nashi idan ga ruwa za ga ibnu tamiya ya tabbatar da ganin Allah amma ya maka tafsiri duk inda ka ji sufi ya ce maka ya ga Allah to ba yana nufin gani na idanu bane gani ne bil qulubi idan a duniya ne a lahira ne ake iya ganin Allah da idanu Qur'ani ya tabbatar la tudrikul labsar wa huwa yudrikul labsar wa huwa latiful khabir Allah ba a ganin sa da idanu duk da kaje an ce an ga Allah to in ma an kawo maka basaru to fahimtar luggar ka ce daban basuru na zuciya ake magana akai ba wai basuru ne na ainihin gani na kwayan idanu ba saboda ido baya riskan zatin Allah amma Allah yana riskuwa ne zuciyar bawa ba abin da ba ta iya daukewa kamar yadda ya zo kamar idan aka maka hadisi kana nuna cewa kana neman ainihin salsalan hadisi to wannan magana ne na shehinka shehul islam kai ma ka faɗe shi ɗazu ka kira shi da sunan shehul islam ibnu taimiyya shi kuma an fitar maka eh, da marja'i wadda aka ɗauko maganan daga cikin littafin in allah ya sa a tafiyar ka daga hotoro zuwa gombe ka zo bagadaza ka taho da wannan littafi to ka fito da shi amma ina tabbatar maka cewa jawahirul ma'ani matukar ba kai ba sufi bane kai ba mai ilimin sufi bane kamar ga abin da shehin ka yake faɗa ka fita daga hanyar sufanci saboda wani ilimi ne wanda yake koyansa ake yi kai ko baka koya ba ka je ka buɗe littafi ai ko qur'ani ne idan ka zo ka shige shi baka koya ba da jin larabci a lokacin da ka zo fawailu lil musallin ai za ka yi wa wani masu sallah wata irin fassara saboda me saboda ba karatu kai a wajen malami ya fassara maka ba ka shiga jawahirul ma'ani ne da nufin neman kuskure kai gyara kuma kai ba malamin da kai kai kuskure kai gyara kuskuren da yake cikin jawahirul ma'ani bane abin da yake sawa kake gani kake ta magana a cikin jawahirul ma'ani ina ta dawo da kai ka ga tushen ka ka tsaya akan tushen ka akan abin da kake kai jawahirul ma'ani littafi ne na wani bangaren ilimi kamar mai magana tafsiri wanda ya ilimin tafsiri ne ya zo yana magana akan ilimin hadisi wanda ya ilimin hadisi ya zo yana magana akan ilimin fiqhu ko wanda ya ilimin fiqhu zalla ya zo yana magana akan ilimin hadisi dole yanzu ga na yi magana hadisi na kawo kace mm, sai na maka takharijin sa ka yadda da shi kaga ni kuma a waje na tunda na karanta hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma magana ne aka faɗa kuma a karance na gani a littafi na gani ba ƙarya na ba ba kage na ba kaga ba yadda za a yi kai ka zo ka ce in karanta hadisi ka ce kai baka yarda da shi ba in kuma baka yarda da hadisin ko baka taba jinsa ba ka tabbatar wa duniya ko mutanen da suke ji cewa duniya ne take jin mu na san duniya tana jin mu ka tabbatar da cewa wannan hadisin ni na kage shi ƙarya ne ka tabbatar wa duniya cewa ni na kage shi ƙarya na yi shi ba shi bane kuma ilimin tasawuf da kake faɗa ba bakon ilimi bane a cikin addini ka je ka duba littattafai na ilimin na na ibnu ibnu fi ibnu taymiyan akwai littafinsa al-ubudiyya wanda ya akwai ilimin tafsiri a cikin akwai maganar fana'i akwai wanda watakila idan ka karanta maganar da ibnu taymiya yayi akan fana'i zaka zo kai iddila'i akan maganganun da kake tabakulowa a cikin jawahirul ma'ani kake so ka fahimta kuma ba fahimta zaka yi ba har abada sa'annan kuma ka duba ainihin manazilus sa'irina shi da ya masa sharhin ainihin eh, madarujus salikina sharhi manazilus sa'irina wannan idan ka duba don za ka warke a cikin irin waɗannan maganganun da kake ta surutu a kai. maganar jawahirul ma'ani kaza kaza idan aka duba maka maganar da ibnu taymiya yayi ko kuma maganar da aka faɗa akan martabansa shi a cikin ainihin eh, ukudu duriya na ibnu abdulhadi irin maganganu da makamai da aka bawa ibnu taimiyya wanda yake kai shi matsayin ubangiji kasansa irin makami da aka kai na ainihin wa ibnu taimiyya kansa aka aka nuna shi kamar matsayin ubangiji ake ambatan shi amma zan ɗauko wasu baitoci kai ka kawo nassi da hujjan ibnu ibnu ainihin abdulhadi da ya rubuta waɗannan baitoci akan imaminsa ko malaminsa ibnu tabiya a ina ya samo hujja a ina ya samo wannan da rage cewa hujja a kanka ba kuskure ne ba na san akwai akwai laka akwai alaika ba wanda nake nufi kana so kuskuren ta ne ina nufin a kanka irin maganar da kake yi kake challenging to sun yi maganganu a kanka kai za ta zama to hujja ne wanda za a kama ka da shi ba wai ina nufin na kuskure ne ina son ce laka kuma na ce alaika ba ba wannan kuskure ne in Allah ya yarda za taba samu wannan kuskuren ba kamar yadda kake ganin kai karatu ka tare da a gaban ka da dai gurgudu mun taba abin da muka taba na karatu kuma ina ganin kamar ba ka da wata manasib ko wani makala akan matsayi na karatu wanda zan yi kalmar larabci kai ka min gyara akan ka da izinin ubangiji ba za ka samu wannan ba insha Allah ya kan zama da zai yi da kai saboda haka ina jaddada maka cewa maganganu na malamai idan ka ga baka rabu da su ba to ka rabu da su idan ba za ka iya bin su ba ka bi su ko kuma ka tafi wajen ahalin ilimi ka yi tambaya a kai ba da itikadi ko neman jayayya ba ba a neman ilimi da nuna isa ko kuma ni zan kure wannan ba a ah, shi ko alhamdulillah a hmm? shi saboda su sai na fara magana ake irga lokacin ko yawwa to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da malam ya faɗa nan tambayoyin da na yi masa a wancan lokaci nawa kuma kuma ta ba na tambaye shi na ce ya kawo mana dalilin shi ilimin tasawuf cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun ga ai bai kawo ba a hadisin da ya kawo na Abi Huraira kafin in saurare ka a matsayin wanda zaka tattauna da ni sai kai min takhrijin hadisin dan ban sani ba a kasuwa kaji ko a titi kaga ba a hannun malamai ka karba ba yanzu kuma kai kake tambaya ta cewa a ina na karanta wannan littafin cewa wannan littafin na jawahirul ma'ani sai na gaya ma malamin da ya karanta mun to kai kuma gashi ba ma jawahirul ma'ani ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kasa faɗin wanda ya karanta ma ka kasa faɗin littafin to kaga kai ya kamata a gaya wa abin da kake faɗa kuma fahimtar da kai wa hadisin ita ma bashi ake binka sai ka faɗi wane ne ya baka wannan fahimta a wannan littafi ka karanta cewa wai hadisin abin huraira yana tabbatar da ilmul batin da kuma ilmul zahir shine bashin da nake binka sannan ka fito da wata takarda wai kana karanta maganar ibnu taymiya a gaskiya baka bi ka'idoji na ilimi na munazara ka'idoji na ilimi na munazara sai ka bude littafi ka karanto idan ban yadda ba ma sai na karɓi littafin na duba da idona amma ka ɗauko min wata takarda kaga wannan gaba ɗaya baka kai ma in saurare ka ba kan wannan gabar wannan gaba ɗaya mustawa ne wanda kowa a titi zai iya ɗauko takarda iya kawo wajen mai yiwa wajen mai kosai ya tsinta da sauransu to wannan magana ta ibnu tabiya da ka kawo ba ta da kima ba mun baka tabbatar da ita kai yanzu kake cewa a gaya ma waye karanta mu wannan littafin to ka zo min da maganar ibnu taymiya a takarda ina littafin ibnu taymiya kaga ba ka da littafin ma bai cancanta ka zo ba kaga da kai cika da ka nemi shawara ta ni da zan baka shawarar kada ka zo wallahi domin baka shirya wa zaman ba sannan wannan gabar da kake magana malam bari in gaya maka malaman da suka gabace mu wajen sukar ilimin tasawuf da bayyana cewa ya kunshi maganganu na kafirci na shirka ga talbisu iblis na al-imam ibn al-jauzi gashi nan a hannuna nasu ya kusan shekara goma sha biyu yana wajen littafin a shafi na ɗari da shafi na ɗari da casa'in da takwas daidai ga abinda da ibn jauzi yake faɗa akan ilimin tasawuf al-imam ibn jauzi yake cewa a daidai wannan shafi na 197 yace fa tasawuf madhhabun ma'ruf yazidu ala zuhdi wa yadullu ala wa yadullu ala az-zuhd lam الزهد لم wa qad at-tasawuf yace Imam ibn al kenan nake magana yace a tasawuf yace wannan sufancin abu ne sananne gashi nan a titi su sufaye suna da yawa an san shi yace yazidu ala zuhudi sai dai bambancin sa tsakanin sa da zuhudu wa yadullu ala bai na bainahuma anna zuhda lam yazummahu ahad shi zuhudu ba wani malamin da ya soki zuhudu addini ne mutum ya kasance mai zuhudu mutum ya kasance mai zuhudu wannan addini ne yace wa qad zammu at-tasawuf ibn al ya ce malamai sun soki lamirin tasawu sun soki wannan ilimin bari ku ji alama sa ya ati zikiruhu yace zan zan buɗe fasali ma muku fasali mai zaman kansa ku ji maganganun malamai da limamai na musulunci da suka ruguza wannan ilimi na tasawu suka nuna bai da tushe bai da asali yace wa sannafa lahum abdul karim ibnu hawazan al-qushairi kitabar risala fa zakara fihi al-ajaib abdul karim al-kushairi wani littafi wani malami ne sufi ya zo ya rubuta musu wani littafi wa sunan littafin ar-risala shine suke cewa ar-risalatul qushairi yace ila ghairi dhalika min at-takhlid yace da abubuwa masu yawa na cakuda abubuwa da da, da dagula abubuwa na ilimi yace allazi laysa bi shay ibnu al-jawzi yace duk shirme ne akai wa tafsiruhu a'jabu minhu kuma waɗannan kalmomin ma alfana'u waye waye mukashafatu yace in ka tambaye su me ma'anar sa ma sai ka fi shan mamaki ibnu al-jawzi kenan yace gaba yace waja'a muhammad ibn tahir al-maqdisi fa sannafa lahum kitabu safwatut tasawwuf wannan na muhammad ibn tahir zaka san shi tun da kai sufi ne yace fa zakara fihi ashiya yastahyi al-aqilu min dhikriha ibn jauzi ya ce wannan littafin na sufaye da shi wannan malamin nasu ya zo ya wallafa shi ya faɗi wasu abubuwa da mai hankali sai ya ji kunyar karanta littafin ya ce sanadkuru min hama yuslihu dhikruhu fi mawadihi insha Allah amma duk da haka zamu zamu zamu kokari zamu karanto muku wasu abubuwan duk da abubuwa ne da mai hankali ba zai iya sauraron su ba yace wa kana shaykhuna abul fadl ibn nasr al hafiz yaqulu kana ibn tahir yadhhabu madhhab al ibaha ya ce wannan sufin ya kasance wato ɗan ibahiyya ne yana maganganu na fasikanci yana maganganu na batsa ɗan ibahiyya ne ya ce wasan nafa kitaban fi jawazin nazar ilal murd wa da fihi hikayatan an yahya ibn ma'in kala ra'aytu jariyatan bi misra malihatan sallallahu alaiha wai ya ga wata kyakkyawar budurwa shine mata salati yace a abu hamid al-ghazali al-ghazali shi ma yazo fa sannafa lahum kitaban ihya ihya ulumuddin ala tariqati al-qawl wa mala'ahu bil ahadith al-batilati وهو لا يعلم بطلانها وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه يبتدق وتقاعدو جين علم الفقه قبل kun ji malamai da suka ta tasawuf yace inna tafi ya yaqazatihim yushahiduna al malaika cikin wannan littafin wai sufiya wai ido da ido ma suna ganin mala'iku to za ku ji in muka samu lokaci za ku zo inda shehu tijjani ma ce yana ganin manzon Allah ya kasata la manaman za ku za mu kawo inda ibn hajar nan ya kawo maganganun malamai cewa wannan aqida ta shehu tijjani kafirci ce ana ganin manzon Allah ya kasata la manaman gani ta nan duka yace wa yaktabisuna minhum fawaida wai suna karbar suna karbar fa'idoji daga hannun mala'iku suna haduwa a titi su da mala'iku ya ci gaba dai yana kawo waɗannan malamai da suka yi rubuce-rubuce ga tasawo, sai kuma ya shiga yana kawo malaman musulunci da suka zargi sufanci suka soki lamirin ilimin sufanci suka ruguza shi ina ba kana fahimta ya ce wa san mahu sai kawo isnadi ya ce wa rawaina fi awwali kitabina hada an zinnun nahwa hada wa rawaina an ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal cikin al-a'immatul arba'a yana cikin su annahu sami a al-haris al-muhasibi sufi ne dan dariƙa fa qala li sahibihi li lahu sai wai shi wannan al-muhasibi din yake ce wani abokinsa imam ahmad ya ce wa wani abokinsa la ara alaka an tujalisahum ka daina abota da shi wannan dan dariƙa wannan sukun ka daina alaka da shi sunansa harisul muhasibi ya ce wa an sa'id ibn amr al-burda'i qala shahidtu aba zur'a wa su'ila anil haris al-muhasibi sufi ne wa kutubihi da littattafansa fa qala sai yace wa mai tambaya iyyaka wa hadhihi al-kutub a hirdinka da waɗannan littattafai na sufaye hadhihi al-kutub kutubu bid'a wa dalalat hmm. yace littattafai ne na bid'o'i da bace-bace a hirdinka in ji wane ne wannan in ji limami na musulunci da ake kira da suna wato ah, ah, wato ah, abu zur'a abu zur'atar razi ina fatan ka fahimta nan yayi gaba kuma yace akhbarana muhammad ibn abdul baqi ibn al-jawzi fa ina cikin talbis iblis ibn al-jawzi yace haddathana muhammad uh, abu muhammad uh, rizqullah ibn abdul wahhab at-tamimi an abi abdurrahman as-sulami قال أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية زنون المصري يجي أنا جيني صوفي نفرقو دم كفار غني أمسرا فأنكر عليه Ibn عبد الله ابن عبد الحكيم سيما على مسلم سكي مسا raisa misr رئيس مصر ya يذهب مذهب Malik wannan malamin da ya yi inkarin subanci yana kan mazhaba ta malikiya yawan wani inkari bi an kar alaihi zalika ya ce wa kana ya zaɓi mazhab malik wa hajarahu ya kaurace masa lokaci na yi ba matsala na ƙara sojan kafin an yi to mu je mun manta ba mu sa lokacin break ba in yayi magana karfe goma daidai ta yi za mu ɗauki minti goma mu je break sai mu dawo alhamdulillah kamar yadda muka ji malam ya ta karanto maganganu akan wanda suka yi zammin sufaye har ya gama dai bai kawo inda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi zammi ba har ya kare bai kawo inda Allah Alƙur'ani ya zammi sufanci ba maganganun malamai ne da suka yi fahimtar su suka faɗa maganar malami kuma zan iya ɗauka in ya faɗa daidai da abin da na fahimta in ɗauka kamar da shi ma ya ɗauka kuma zan iya jefarwa in jefar a cikin maganganunsa sa littafin da ya bude yana karanta wannan zuwar wani shauki ya ibe ina so in tunatar da shi ya karanta abdullahi wajen tafsiri sai ya tsallake shi yake cewa sufanci ya zidu fi zuhudi bai fassara muku wannan ba yace sufanci yana ƙari a cikin zuhudu mala ya mana talbisin irin yadda malamansa suka saba yi shi ma ya ji tsoron Allah yana gyarawa in ka karanta abu kana fassarawa daidai ba wai kai karatu kana ganin kamar duk kowa baya jin abin da ka faɗa bane muna ji sufanci kamar yadda ka kushe shi tun yanzu akan babin magana sufanci muka yi magana akai sufanci ilimi ne mai asali mai tushe ubangidanka ibnu taimiyya eh, ya yi magana a kan sufanci wannan ubudiyya ce watakila ka taba karo da ita ko kuma kana da ita tunda na kayan gidanku ne ko ba haka ba to subanci ilimi ne wanda yake da tushe a wajen manya-manyan malamai duk wani malamin da kaga ya kushe subanci shazi ne kuma jahili ne ko bai koshi a ilimi ba dole sai ka zamanto ka haɗa ilmomi guda biyu ka samu ilimin ilmul baqa'i wa ilmul fana'i da kake faɗa ga abin da ubangidanka ibnu taymiya shehul islamin ka yake cewa amma nau'ul lazi alaihi atba'ul anbiya'i fa huwa al fana'ul mahamudu fana'ul mahamudu ibnu taymiya ne ya faɗi wannan magana a cikin littafin sa ubudiyya yace sufancin da ake magana wannan fana'i da ake magana wadda annabawa suka tafi a kai da bayin Allah salihai to shine ainihin fana'i mahamudi wadda abin yabawa allazi yakunu sahibu hubihi mimman atallahu mimman lahu alaihi min auliyaihi almuttaqina yake cewa yana daga cikin abin da ainihin Allah da kansa ya yayyabo akan wannan fana'i min auliyahi kuma daga waliyansa daga masu tsoron Allah wa hizbihi almuflihin da kuma jama'ansa masu tsoron Allah wa eh, jundihi algalibin da kuma rundunansa waɗanda suke su ne masu rinjaye shine ilmul fana'i ilimi na tasawuf shi nan a cikin littafi na ubudiya na ibnu taimiyya wadda shi ne ubangida ga kuma in ka tashi kira sunansa ma sai ka ce masa shehul islam ga wannan da kake faɗa wajen ibnu jauzi ka faɗa ni kuma zan kawo maka hujja a cikin littafin ibnu jauziya ibnu al-qayyim al-jawziya gashi nan madarijus salikina sharhin da ya na manazil sa'irina ka duba da kyau babi guda yayyace yace faslun al-fana الفناء والفناء فواتو أكم فناء يجيب يعني شين يتي باب الفناء قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن البيان المذكور في الآية آه، هو الذي يسير يسير إليه الطائفة فإن الفناء في الآية الهلاك والعدم أخبر سبحانه وتعالى أن كل من عليها فان ويعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه وتعالى وهذا مثل قوله إنك ميت وإنهم ميتون ومثل قوله كل نفس ذائقة الموت آل إمران قال الكبير ومقاتل لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلك أهل الأرض فلما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه القصص أي كانت الملائكة بالحلاك قال الشؤبي إذا قرأت كل من عليها فان fala taskutu hatta taqra wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal wato wannan babi ne da ya ta bayani akan wannan zan tsallake inji inda mahalli sai yana magana akan ma'anar fana'in ne yake to wa ammal fana'u allazi tatarajjamu alaihi da'ifatu fa amru ghayru hadha walakin wajhu al isharati bil ayati anna al fana'a al musharu ilayhi huwa zihabu al qalbi wa khurujihi min hadha al alami wa ta'alluqihi bil aliyil kabir allazi lahu al baqa' wannan ta'arifi na fana'i da Ibn qayyim al-jauzi yayi a cikin littafin sa imadarjus saliqina eh, sharhi manazil sa'irina ibnu qayyim al-jawzi wata kila malam yana da wannan littafin a gida ya koma ya ƙara dubawa sosai akwai fana'i ma'ana akwai sufanci ba wai kagen ilimi bane don ka karanto wasu littafin wasu malamai da suka kushe sufanci yanzu aqidar ka da kake kai ta ainihin Allah yana zaune a sama da yawa malamai wannan malamin nawawin nan da kake faɗa yana da jayayya akan ka Allah baya zaune a sama saboda shi ba dan Eh, eh, dan wannan bane dan wahabiya wahabiyanci yake ba Allah baya zaune a sama shi yana Allah yana ko ina a wajen ibnu tun da kake kiran sunansa wannan eh, zakariya ibnu nawawi kaga baya wannan aqidar amma ga littafin su a ka cikin ikon Allah kaga kila in Allah ya sa kana da nazarce da zaka iya nazarto shi wannan kuma littafi ne na uqudu durriya wadda ibnu abdul hadi ya wallafa shi tare da ainihin maganganu na malamai da suka yabawa ko kuma suka faɗi maratib da darajoji na ibnu taimiyya wadda wani waje ma idan kana da aƙida irin naka nan sai ka ɗauka cewa Allah aka zama da ibnu taimiyya saboda an ba da ilmomi a maganganu a kansa daban-daban kaga nan abin da yake faɗa azumat musibatuna li sayyidi asrina fi sharhi sayyidi ahmadu bi bayani wato yana magana akan rashin ainihin wannan shehin nasu da suka yi shi ibnu taimiyya bala'i da ya same su bala'in ya girma wato bala'i ya munana saboda ainihin rashinsa da suka yi wato tunda ya mutu ya bar duniya ya yace minhum dini fada bi zuhudihi wa bi sabrihi fi da'atir rahmani wato ina neman na dan takin da wasu motoci nake so in fassara maka ka gaji ka gane cewa da ibnu taymiya yadda mabiyansa suka ɗauke shi shi ibnu Abdullahi suka ɗauke shi ila an ara wajaha ibnu taimiyya tallazi bihillahu min ali dalali na naji nunaji min min dalali na naji wa man li bi an alqahu wal qar'ata fagai babuhu bi turbi an kulli insani laqad amma ahlul ardi rizqun wasabihi ولم ينج فيها منه قاس wanda ibn abdulhadi ne ya kawo baitoci da wasu mabiya ga shehun shehul islam ibnu taymiya ake faɗa akan darajarsa da martabarsa yake cewa laqad kanat musibatu eh, laqad kanat wa amma ardu laqad amma ahlul ardi ru'uza musabihi wato firgita da jin zafi da bala'i da musiba da ya shamu mutanen kasa saboda mutuwar ibnu taimiyya ya ce bala'i ne da musiba ya samu mutanen kasa walam yanju fihim ya ce ba wanda ya tsira daga cikinsu minu kasin walada ne na nesa ko na kusa har ku da kuke Najeriya kuke Kano to kuma bala'in Ibnu taimiyya da rashin duniya ya shafe ku kamar yadda wanda yake fara kowace irin musiba ce oho mu da ba mu shiga musibar ba saboda haka kaga ya kamata ka gane cewa ibnu taymiya an nuna masa girma da daraja laqad kanat dunya bihi zatu zatu bahjatin wa nurun wa ishraqun wa ruhun wa raihani yace da duniya ta samu ta samu rai ta samu daraja ta samu ɗaukaka duk a sanadiyar samun ta ga ibnu taymiya wannan duka baka je ka gyara waɗannan ba baka kafurta ibnu abdul hadi ba kake tafiya cikin jawahirul ma'ani kake ɗaukar maganganun da baka da fahimta akan su wani ilimi ne daban wanda yake kai baka kai baka kai ka gane su ba malaman ka ibnu rabi'a suna magana akan kar a shiga kar ka shiga harkan tasawuf matukar kai ba sufin bane ko kuma ka je ka nemi ilimin da ka karanta a wajen malamai ka zo kana shiga harkan sufanci wasara ala a alaqihin nahwa qabrihi yujaru yujawiru yujawiru maulan zamtinanin wa gufrani kaji shi ibnu taymiya a kabarin sa ma yana makotaka ne da Allah kamar yadda wannan ya faɗa ce yujawiru rabban yujawiru maulan za zantinanin wa gufrani shi shi ibnu a cikin kabarinsa ma yana makotaka da Allah ne kamar yadda ibnu abdulhadi ya kawo a cikin littafinsa fa nas'alu rabbal arshi yajma'u shamlana bihi fi jinanil khuld min ba'di hirmani wato sune yana roƙon Allah ya hada su da ibnu tamiya a gidan aljanna inda dan aljannan ne kenan wato Allah ya haɗa su a gidan aljanna su haɗu saboda bayan sun rabu da shi a nan duniya yana so su haɗu a lahira mal li halli shukuki ba'daka wal mardudu min shubhatin wa qawli hira'i yana tambaya wai wane ne wanda yake warware mushkiloli da askalai da abubuwa na isko na shukuk wato waye yake warware in ba a daka in bayan kai bayan ibn rabi'a babu wani Allah bai halicci wani mai irin aikin da yayi ba akan kamar yadda wannan yake faɗa akan martaba na ibn taymiya na ibn taymiyyah al-harrani wato yace wal mardud wanda yake juyarwa min shubhati daga shubha wa qawli ra'i da kuma tuntuka na shiririta wane ne zai iya turewa wai ba sai ibn taymiya shi kadai wato kaga aikin Allah ne amma fa ibn taymiya shine yake yi yace mal litabyinish eh lokaci to alhamdulillah a break din nan gaskiya ba mai zancen sa ba don haka gaskiya ba za a yi break tunda ba mu faɗi shi ba kafin a dama da an faɗi aje kawai aje kawai yawa da haka mu ci gaba kawai yawa yau kawai a ƙarasa don kada a yanke tunda dama ba a zancen sa yawwa. to alhamdulillah wassalatu wassalam ala na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ah, malam ya yi ƙoƙari don ya ɗan ɗauko littattafai yanzu ya ajiye takaddun da yake cirowa ɗazu ya zo yana magana kan littafin al'ubudiya na shekul islam ibn taimiyya to abun mamaki abin da yake jifa da shi sai gashi ya fada cikinsa da ya kawo maganar ibn taimiyya an ilfana sai yake cewa alfana'ul mahmud barin baka wani karatu malam idan ka shiga cikin ilimin usulul fikhi. kullu na'atin yu'khadhu minha mafhumul mukhalafa ka rubuta wannan zaka fa'idanta da shi wannan al-mahmud dinnan na'at ne na alfana to akwai kuma alfana'ul mazmum kenan akwai alfana'ul mahmud akwai kuma alfana'u al-mazmum wannan shine abin da ka gutsire ka yanke daga maganar ibnu taimiyya iyakacin al-mahmud ɗin ka kawo amma da za ka kawo al'ubudiyya ɗin da na buɗo maka maganar ibnu taimiyya gaba ɗayanta sai da ya gama da al-mazmum ɗin. sannan ya faɗi al-mahmud amma wannan tun da na san ba za ka ban littafin ba kuma yana gaban zo da shi ba ko za ka ban to ba ni to tun da za ka ban bari in faɗi wannan yawa kawo kawo yawa ta yi wannan littafin naka to buɗo inda ka karanta a wannan naka ne ai buɗo to shikenan ba shi na dai faɗa a'a shikenan wannan ya wadatar bari bari bari ya wadatar abinda muka faɗa shine ya ce alfana'ul mahmud to wannan usulul fiƙi ko ba mu koma sauran maganar ibnu taimiyya ba iyakacin annatu din da aka samu ta nuna mana akwai mafhumul mukhalafa cewa akwai kuma alfana'ul mazmum abin da nake so ka gane da kai da sauran sufaye na faɗin Najeriya gaba ɗaya, wannan littafi na ibnul qayyim madarijus salikin da littattafan ibnu taimiyya irin wannan maganar da ka karanta cikin ubudiyya akwai ta a cikin al'aqidatu tadmuriyya ta ibnu taymiya in ka karanta nan ma shekul islam ibnu taymiya ya tattauna waɗannan lafuza na sufanci saboda adalci na ilimi irin na ibnu taymiya idan aka samu ɗan bida'a ɗan ɗariƙa sufi ɗan bida'a ya zo ya ƙirƙiri wani lafazi ya shigar da shi addini sai a ajiye shi a sikeli a ce masa me kake nufi da wannan lafazin in kana nufin abu kaza to an karɓa daidai ne amma lafazin ka daina ai amfani da wannan lafazin kai amfani da lafuza na shari'a kama abin da suke cewa inna Allah laysa fi jiha za mu zo kan wannan gabar tun da ka faɗe ta sai na zo kanta cikin lokaci na insha Allah sannan ibnu ibnul qayyim al jawziya yayi sharhin littafi ne na na shaykhul islam ba shaykhul islam Ibn Taymiya ba a shekul islam mai shi asalin littafin da ibnu taimiyya ya yi wa sharhi kenan ibnu al-qayyim ya yi wa sharhi ibnu al ya yi bayanin cewa waɗannan lafuza da shi wato mai asalin littafin ya yi ko ya wallafa ya yi magana kansu lafuza ne waɗanda ya kamata a yi sharhinsu kan kyakkyawar ma'ana ina so ka fahimta abin da ibnul qayyim ya yi da abin da ibnu taimiyya suke yi kan lafuzan sufaye adalci ne suke wa sufaye adalci ne na ilimi sai a ɗauko lafuzan nasu a tattauna alfana me kuke nufi idan kuna nufin mutum ya ce kullu kullu shay'in huwa Allah subhani subhani ma ana illa huwa wala huwa gairi duk ga sunan maganganu na wahdatul wujud da na kafirci ga littattafan nan duk suna ciki idan wannan kake nufi ibnu taymiya ya ce kafirci ne cikin littafin da yake hannunka al-ubudiyya din amma idan kana nufin alfana shine mutum ya dage da bautar Allah ya tsaya kan bautar Allah to ba fana ake kiranta ba lafazin da zaka kira ta ka kira ta da sunan da addinin musulunci ya kira wannan shine al-ihsan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi al-islam wal iman wal ihsan duk musulmi sun san hadisin amma ba wani musulmi da zaka tare a titi ka tambaye shi ya ce maka wai akwai wani hadisi da yace alfana amma manzo Allah ne yace musulunci wato matakai ne guda uku akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan ina fata muna fahimta wannan al-ihsan din idan shi kuke nufi to ba fana'i za ku kira shi ba ku kira shi al-ihsan idan kuma kuna nufin wahdatul wujud komai ka ce Allah ne falam ya buka illallahu la a ghayruhu zan karanto maka gashi yau tijjani ya ce ba abin da ya rage sai Allah Fa ma samma mausulun wala samma wasilu ba ba mausul ba wasilu duk an zama Allah idan wannan kuke nufi to kafirci ne inji ibnu taymiya cikin littafin da kake bubbudawa to wannan magana kuma da ka kawo to kaga anan malam kayi kayi rashin amana ta ilimi kayi bataru ka yi bataru ka yanke maganar ibnu taimiyya ka je ka kawo wata magana daban sannan maganar ibnu qayyim ma gaba ɗaya littafin madarijus salikin na baka amsa kada ma ka sake shan wahala ka karanta littafin gaba ɗaya ibnu qayyim ya zo ya shiga wannan littafi da aka wallafa da mustalahat na sufaye ya yi musu kyakkyawar fassara ba irin muguwar fassarar da sufaye suke wa wato lafuzan ba sannan da kake cewa aƙidar Allah yana zaune a sama kace kuma imamun nawawi baya tare da ita to ina so ka gaya mun wane ne ya ce Allah yana zaune a sama don kaga za ka yi mana ƙarya haka ka gani duk abin da nake faɗa fa ce kun ce wahdatul wujud sai na karanto na gaya ma shafi na gaya ma littafi amma yanzu kai ka ce muna da aƙida Allah yana zaune a sama yanzu ka ɗauko littafin ibnu taimiyya ko ibnu qayyim ko kuma littafin shek abdul aziz ibn baz duk waɗannan malamai na ne ka ɗauko littafin wani daga cikinsu wanda ya ce Allah yana zaune a sama kawo min shi ka kawo min lokacin ka yazo in ba ka kawo ba to kaga kai mana ƙarya ya kamata ka tuba yanzu a gaban al'umma ka ce wallahi ƙarya nake yi ba su faɗi wannan maganar ba don ban iya kawo ta ba sannan ka ce imamun nawawi baya tare da mu akan wannan aƙidar ta Allah yana zaune a sama to ita ma ya kamata ka shiga littafin imamun nawawi ka karanto ta dan gaskiya ba ko noma ga zaka tafi zaka dau fatanya bai kamata a ce ka zo mu nazara ka ce min duk wayin Allah ya kai mu zama na gaba ba wani zama na gaba duk ka kawo min littattafan ka yanzu duk maganar da ka kawo sai ka fito da ita daga cikin littafi sannan al-uqudud durriya na ibnu abdul hadi da ka karanto anan wai an yi baituka kan ibnu taimiyya na guluwi na wuce gona da iri ko kuma lokacin da ibnu taimiyya ya rasu da aka wanke gawa wasu sun shanye ruwan wankan gawar wasu kuma da aka ajiye makara din wasu sun ɗauke makarar suna tabarruki da ita ai da ka karanta littafin gaba ɗaya da ka san me ya faru ai da ibnu taimiyya ya rasu gaba ɗaya garin ba inda ko shago ɗaya ba a buɗe ba ba kasuwar da aka buɗe da ahlus sunna ɗin da sufayen da yan ɗariƙar duk tafiya jana'iza suka yi masu shan ruwan wankan nan yan sufiya din ne yan ɗariƙar ne da suka je a jana'izar ibnu taimiyya ɗin. garin ne gaba ɗaya aka rufe aka tafi jana'izar ka fahimta to shi ibnu abdul yana gaya ma duk abin da ya faru duk abin da ya faru a lokacin jana'izar shi yasa baka isa ka ɗauko irin waɗannan baitukan ka ce ibnu taimiyya ya faɗa ko kuma ibnu abdulhadi ya faɗa ba ga an raddu alal bakri nan ɗan ɗariƙa ne ibnu abdulhadi ya yi masa raddi cikin aƙidu na shirka na kafirci ibnu abdulhadi ya warware waɗannan maganganu nasa ya bayyana cewa duk irin waɗannan baitukan kafirci ne da shirka kaga ka bar wannan magana tasa ka zo yana tattara ma abin da ya faru ne tarihi yake baka me ya faru da ibnu taymiya ya rasu mutane sun yi hauka iri iri da ibnu taymiya ya rasu dan duk garin aka tafi da kare da doki duk aka tafi gaba ɗaya kasuwa ma aka rufe ko kasuwa ɗaya ba a buɗe ba a ranar mutum uku ne aka ce ba su je jana'izar ibnu taimiyya ba su ma suna tsoron in suka je za a iya wani abu zai iya faruwa a kansu domin sun kasance maƙiyansa sai suka ji tsoron ko al'ummar gari za su iya musu wani abu ba ahalus sunna ba al'ummar gari gama garin mutane saboda in suka ga wani makiyin ibnu taimiyya ran da ya mutu to shi yasa makiyansa ba su iya fitowa ba a ranar su uku ne kawai suka buya a gida amma duk wani kare da doki ya tafi jana'izar ka fahimta da ahlu suna da yan ɗariƙa to su ne suka yi ta wannan haukan da aka rubuta a nan ina fatan ka fahimta sannan da kake cewa annawawi din nan annawawi wai ya ce ya ce in nawawi baya tare da mu ka kawo mana littafin nawawi ka karanto ka ɗauko mana littafin nawawi ka karanta wannan magana in ba haka ba kaga ka yi wa imamun nawawi ƙarya in ba ƙarya ba ne kuma ka karanta ga littattafai nan ka duba buhun naka ko za ka samu ya ce falam ya buƙa illallahu la shai a gairuhu nan maganar shehu tijjani kenan ya ce ba abin da ya rage sai Allah fa ma samma mausulun wala samma wasilu ba kowa sai Allah komai ya zama Allah ka ba da shaidar cewa komai Allah ne bari in ƙara ma wata magana ta kafurci. wacce za ka yi mamaki za ka yi mamaki wani abin mamaki ne wai in ka ga shehu tijjani ranar litinin da ranar juma'a wai za ka shiga aljanna ba hisabi babu kuma azaba kawai kai ido biyu da shehu tijjani ka shirya ka zo ran litinin ku haɗu kawai ko ka shirya ka zo ka gan shi ran talata eh? lokaci na yi to bismillah malam maza sai mu ci gaba wato ibnu ibnu abdulhadi shiridi ta rubuta a littafinsa ba abin da ya kamata bane ya rubuta kuma ba ku soke littafin ba ko shi bai kawo shi akan shiridi ta ba abin da littafin sunan littafin ma yake faɗa watakila kai ma ba yi karatun sunan littafin sosai ba ne yana faɗan uudud durriya fi manaƙibi ibini taimiyya sunan littafin kenan ko a cikin manaƙib ka san ma'anar manaƙib shine darajoji da maratib da Allah ya ba wa ibnu taimiyya shi da kaga duk abin da ya faɗa ana a aƙidar a aƙidar abdulhadi daidai ne daraja ne Allah ya ubangiji ya azurta ibnu taimiyya da shi aka rubuta wannan littattafa a kansa ba kamar yadda kai ka faɗa ba kuma ya kamata malam ka gane cewa eh, yadda kake ta eh, bayanai akan a faɗi magana an faɗi maganganu na fana'i na menene menene duk ka kukkuje ka tura kuma gashi malaman kan nema suka faɗa suka yi magana akan fana'in idan ibnu taymiya ne yake magana akan fana'in ina neman wani a cikin dai har yanzu ubudiyan ba zan barka da shi ba yana shi ibnu taymiya ya kawo inda zan faɗi abin da ka idan ta kama zan nema in ka nemi hujja kamar yadda kake neman su shi ibnu taymiya ya yi tafsirin maganan wani sufi na wanda kake faɗa ɗin da irin wa maganganu da kake faɗa ibnu zidul bastami ya faɗi maganarsa a cikin wannan littafi wataƙila tun da kana da shi duk ka iya duba su ko kuma ka sassan su in ba ajiya kawai kake yi da su ba baka san maganganu da ibnu taymiya shi ya faɗa a kansa ba Yayi yi maganganu akan maganan ainihin shi ibnu wannan ibnu eh, eh, wannan abayazidul basdami irin abin da yake faɗa na ainihin magana na shadahatul rijali shi ibnu taymiya yake fassarawa dama ina so eh, mu ɗauko magana ne amma kafin mu tashi zan fito da wajen a cikin littafi insha Allah to magana da muke na fana'i har yanzu fa iza qawiya ala sahibil fana'i hadha fa innahu kaji da kyau eh, ainihin tafsirin fana'i da kace mu daina fada da ya kamata ka goge wadda suka rubuta a cikin littafin ibnu taimiyya ka goge fana'in da aka rubuta a cikin ibn abdulhadi ka goge fana'in da aka rubuta a cikin wannan madarju salikin da ibn qayyim al-jawziya da duk inda malaman ku suka rubuta fana'i sai ka goge saboda sun yi kuskure sun kawo abin da annabi bai kawo ba ba ni ne zaka gaya wa in goge ganganan fana'i ba su malaman da suka koshi a wajen ilimi kuma suka sha ilimi a hannun sufayan suka koshi da ilimi ba su da damar da za su zarge su yanzu kamar yadda kake kaga maganganun ka akan ibnu qayyim al-jawziya so kake ka kushe shi ya shiga littafin sufanci saboda haka wannan a ajiye shi ba naka bane kuma malamin ka ne ɗazu da na tambaye ka hikimar da na na tambaye ka ka gaya min malaman ka saboda in san inda zan tafi da kai ne in na kawo maganar malami kaga ko ka ce ƙarya yake yi ko ka ce ba gaskiya ya faɗa a nan ba ko ka ce ban yadda ba amma kaga yanzu ka ce min ibnu qayyim al-jawziya ɗazu ka kira shi a cikin malaman ka yanzu kuma na kawo maka maganarsa a littafi ka ce in ajiye littafin to kaga kwalokwalo za ka shiga da shi cikin hirar tamu kenan ya kamata idan ka ambata mutum da so kar ka kushe ainihin abin da ya faɗa maka na hujja a kanka saboda haka ibnu tamiya yana magana ta arifi akan fana'i fa innahu yagifu bi mawjudihi عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهو المخلوقات المؤبدة ممن سواه ويبقى من لم يزل وهو رب تعالى والمراد فناؤها في شهود الأبد وذكره وفناؤه أن أن يدرك يدركها أو يشهدها Iza ka wuya haza da ufal muhibbu hatta yadriba fi tamyizihi faqad yazunnu annahu huwa mahbubuhu kama yuzkaru anna rajulan alqa nafsahu fil yammi fa alqa muhibbuhu nafsahu kalfahu faqala ana waqa'tu fama awqa'aka khalfi qala gibtu bika anni fazanantu annaka anni watakila tun da kana da ibnu kana da ubudiya ka san wannan bayanin da ake yi to duk wannan bayanin na tattare maka duk wani iskali da zaka tarar a cikin ibnu jawahirul ma'ani da ka kwantar da hankali ka nemi dalilin ibnu taymiya da ya faɗi wannan magana tunda shi ne naka shi wajen zama kafuri ka ɗauke shi mabiyansa kafuri ka ɗauke su ka nemi hujjar da ibnu taymiya ya faɗi wannan maganar abin da yake faɗa shine da harshen hausa ibnu taymiya yana cewa Eh, Walmuradu fana'uha wa fana'in mutum ya fana'in nafsunsa shine fi shuhudil abdi wa zikirhi a cikin shuhud wato shahadar ka bayyanar ka kai bawa da kuma ainihin ambatansa wa fana'uhu an an ya shahada ha kuma fana'insa ko akan ya riske ta ko ya yi shuhudi da ita ka qawiya haza idan bawa ya iya ɗaukan wannan to da ufal muhibbu fi masoyin Allah a nan ne zai zamanto ya yi rauni hatta ya ɗari ba fi tamyizihi har sai ya shiga matsayin da bai da tamyizi ba zai iya tamyizin wannan abu kaza ne wannan abu kaza ne ba wannan fa ibnu taymiya ne da kace kana da wannan littafin na ji daɗi wataƙila ka san shi in ba jiya kawai kake masa a ɗakin ka ba ko kuma son zuciya ya hana ka bayyanawa kamar yadda kake ta zargi da ainihin wasu maganganu da sauran duk abin da kake tunani ba da tare da shi ba da son zuciya da son zuciya kaga wa'annan littafan duk na ainihin abokanan wani hamayyanmu ne amma ina da su wataƙila na fika littattafai irin waɗannan littattafan da kake tafi da su nan wataƙila na na fika su ban san yanayin naka ba amma ina faɗan wataƙila to amma da ina jaddada maka duk abin da malamanka suka faɗa akan mai fana'i mai sufancin to ya kamata ka gane mun faɗa ya shahadu iza wuya haza da ufal muhibbu hatta ya ɗari ba har sai ya zama indirabi ya samu kiɗima a cikin ainihin tamyizinsa faqad zunnu annahu huwa Mahabubuhu sai kaga mutum yana zaton cewa ne ma abin da yake so din wannan ibnu ta zan da ba shehu tijani bane ba ibnu ba wani shehin bane ba wani shehu malami shehu tijani yake faɗan wannan maganar sai mutum ya zaci cewa shi ne mahabubi kama yuzukaru anna rajulan kamar yadda ake ambaton cewa wani mutum alƙa nafsahu fil yammi fa alƙa muhibbuhu nafsahu khalfahu sai kamar yadda ake fara mutum ya je ya fada cikin kogi yadda zai halaka ya dame sai masoyinsa ma sai ya bi shi ya fada wanda ibu miya ne yake faɗan wannan magana wataƙila ba da magana tana baka mamaki baka santa a cikin littafin ba eh, ana huwa mahbubuhu kama yuzukaru kama kamar yadda aka ambata mai nasa wucin da bakala sai yace ana waqa'atu yace sai mutumin sai ya faɗa yasa ni na faɗa cikin wannan ruwan to fa ma auka aka kalfi kai gome ya faɗo da kai bayana kala giftu bika anni na fake na na narke ne a cikin ka da ni ka gane abin da ibnu taymiya yake nufi da wannan magana yace giftu bika anni na fake ne da kai na bace a cikin ka ne saboda haka fazanantu annaka anni sai na dauka cewa ni din kai ne wannan shine ma'anar fana'i kuma ibnu talifi ne da ibnu taymiya ta jawzi ibnu taymiya harrani kamar yadda kake faɗa kake son shi kake bin sa ka amince da shi ka yadda da shi shine ya kawo magana fana'i magana hakika ta tutar tafiya akan sufanci saboda haka fasa fasa nan to allaka ne wa hadal mawdu to kaga ya faɗi wannan magana yake cewa to gibtu fasa nan to allaka ni na cewa kai din ni din kai ne kuma kai din ma ni ne to wato ina neman maganar da ainihin shi ibnul amma ibrahim hum ya'lamuna annahu wal makhluq to abinda ake magana akai shi ibn tamiya yana faɗa aka wani waje yake cewa wa ai yasiru atba'u wa ma ibrahimu ibrahima al-hunafa min al-anbiya wal mu'minina bihim fa alamu na annahu la budda minar farki farqi khaliki al-khaliq wal makhluqi kaga abinda kuma sadan yan dariƙa ko masu fana'i ko masu usuli ba ku fahimta ba ba wanda yake daukan cewa idan aka yi in aka fana'i babu baka'i akwai fana'i akwai kuma kalmar baka'i za ka yi fana'i kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa din nan mutum ya ji ya ɗauka cewa shi ya riga da ya kare babu shi sai Allah shi fani ne mai karewa ne shi kuma Allah baki ne ba a ina imanin ubangiji sai dai bawa yana iya shafewa amma Allah yana nan maujudi ne tabbatacce wannan ina ga maka da fahimta da magana da maganganu na ubangidanka ibnu taymiya wanda kake sa jagora ko magana da kake yi cewa in ga maka maganan eh, maganan ainihin cewa Allah yana sama wannan ai abu ne marufi kuna fassara cewa eh, eh, eh, ramanu alal arshi cewa istiwa'i na zama ne akan Allah a wajen Allah a wajen ku da littafan ku da yawa ma ko gane littafi ba zan kama gaba saboda ka san wannan in dai kai basalafin ne na gaskiya na hakika ka san cewa duk basalafe aqidarsa Allah yana zaune a sama ne duk basalbi ya fassara wannan ayan da eh, eh, eh, ar-rahmanu alal arshi taba wa amma ibrahim wa al ibrahim al hunafa min al anbiya wal musa bihim fa hum ya'lamuna annahu la budda min al farqi bayna al khaliq wal makhluq wa la budda min al farqi bayna al da'ati wal ma'asiyati wa anna al abda kullama dada tahqiqan li hadha al farqi izdadat mahabbatuhu lillah ibnu taimiya ce duk lokacin da bawa ya ƙara samun fana'i irin na sufayen nan yace zai ƙara soyayya tsakaninsa da Allah a ina ka goge wannan a ina ka tabbatar da wannan a ina ka kushe wannan a ina zaka ibnu taimiya ƙarya ne ibnu taimiya bai da gaskiya eh? ya rubuta shawari yana cewa a tsaya karfe goma da rabi ko gani a ni ban da matsala in za a ci gaba a ci gaba za a tsaya a tsaya a tambayi malam shi ya tsaya an fara karfe 8 da rabi na tashi goma goma ta yi ne yanzu yanzu karfe nawa goma da minti 20 yanzu goma da minti eh, saura minti da minti 40 za ka yi eh. magana yanzu za ka yi magana in kuma za a tsaya ah. yanzu ne za a tsaya a'a ah, ah. in za kaga in za a tsaya goma da rabi za a tsaya goma da rabi in ba za a tsaya goma da rabi ba a ci gaba to in goma da goma da arba'in a minti goma zan yi yanda yayi na a kai ka manta kai ka fara goma minti goma shi ma ya ah. fara ka gano gano goma eh, eh. in kai goma yanzu eh. to shi ka ya biyo ka bashi minti goma amma kuma ba biyar ba goma biyar biyar ko kuma goma yi minti biyar yi minti biyar tashi ya isa haka ya <laughs> to ba na abun magana da fara a tsaya tsaya sai na fara ba fara lissafi sai an ban mai za ka ka fara lissafi Eh. Kai hakuri ya kai 22. Eh. Ah, ba matsala eh, yau watan da gani ni na gama shiryawa wani ya rubuto takarda a cikin wannan da mun yi a tsarin zama ba mai magana a kacin eh. mutum yana da magana bayan zama to to shi kenan yawa to ajiya yawa to shi kenan yawa to shi kenan yanzu minti da zai ko mm. To, ah, na fara magana cewa wato Shehu Tijjani ya ce duk wanda ya gan shi ranar Litinin da ranar Alhamis, wai zai shiga aljanna min gairi hisabin wala iqab. Zai shiga aljanna kawai ya ga Shehu Tijjani ran Litinin da ran Talata ga wurin nan. Muna buƙatar a kawo mana dalili na Alƙur'ani da Sunna cikin wannan minti biyar ɗin da za ta zo taka. Ah, ga inda yake faɗin maganar. Ya ce sun maƙala radiyallahu anhu wa sa'altuhu li kulli man akhadha anni dhikran aga litinin da alhamis din nan duk wanda ya ganshi ranar litinin da alhamis to zai shiga aljanna babu hisabi babu azaba a yake cewa qala radiyallahu anhu shehu tijani ya ce Allah ya kara masa yadda inji ali harazimi Ya ce akbara akhbarani sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam tab wannan ita ma babba ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Shehu Tijjani ya ƙara da cewa ya qazata lama naman ido da ido ba a bacci ba Shehu Tijjani yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido ba a bacci ba yanzu zan shiga cikin Fathul Bari na Ibnu Hajar Al-Asqalani zan karanto maganganun malaman musulunci da suka ce wannan magana ta Shehu Tijjani kafirci ce duk wanda ya ce yana ganin manzan Allah ya ƙazata lama naman to ya yi magana ta kafirci a nemi ya tuba duk kuma wanda bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa manzan Allah ya gaya masa shi ma a kira shi ya tuba ya yi magana ta kafirci ya yi magana ta ridda ga abin da Shehu Tijjani yake faɗa ya ƙazata lama naman ɗin nan ba zan barta ba sai na gama yace qala li anta minal aminina wai shehu tijjani ya ce masa wai wai manzo ya ce wa shehu tijjani wai kai kana cikin waɗanda suka aminta za su shiga aljanna kenan wa kullu man araka min al-aminina in mata alal imani to in mata alal imanin sai ya ga shehu tijjani in ka mutu akan imani sai ka ga shehu tijjani za ka shiga aljanna ya ce wa kullu man ahsana ilayka bi khidmatin dan ka dinga hidima ga shehi ce wala yace bi ghairi hisabin wala iqabin thumma qala radiyallahu anhu falamma ra'aytu ma sadara minhu min al mahabbati sallallahu alaihi sallam wa sarraha li biha wai suna ta magana da manzon Allah shi Shehu Tijjani bari ku ji abin da malamai suka ce a nan suka ce wannan maganar kafirci ce ba ta da tushe duk wanda ya faɗi wannan magana to za a kira shi zuwa ga tuba a ƙarƙashin wannan hadisi da suke wa gurguwar fahimta mummunar fahimta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo daga hadisin ruwayar Abi Hurairah cikin Bukhari hadisi mai lamba ta 6993 yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ta yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza na taimaka ma da shubuhar na san baka kawo ta ba ma man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ganni a mafarki to zai ganni ido da ido wala yatamassalu shaytanu bi qala Abu Abdullah qala Ibn Sirin idza ra'ahu fi suratihi Ibn Hajar al-Asqalani Ibn Hajar mai bulugul maram na san zaka san shi yake cewa qala al-qurtubi yace imam al-qurtubi ya ce ikhtalafa fi ma'na al-hadisi ukhtulifa fi ma'na al-hadisi an yi sabani a ma'anar wannan hadisin fa qala qaumun wayo sai wasu mutane suka ce huwa ala zahirihi faman ra'ahu fi an-nawmi ra'a haqiqatahu kama ra'ahu fil yaqza kamar ra'ahu fil yaqzati sawa' wai duk wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki to zai ganshi ido da ido daidai da sahabbansa da suka ganshi a rayuwarsa to da ya faɗi wannan magana sai ibnu sai al-qurtubi yake cewa yake cewa wa hadha qaulun yudraku fasaduhu bi al uqul yace wannan magana ce batacciya rushashiya bata da alaka da musulunci za a iya fahimtar cewa ba ta da tushe ba ta da asali daga farko ba ma sai an yi wani dogon tunani ba ibnu battal shi ma ya rusa wannan magana yace fa sayrani fil yaqaza yuridu tasdiqa zalika ru'ya fil yaqaza wa sihhataha wato wannan mafarkin na gaske ne ba na ƙarya bane wannan kenan ibnu hajar fathul bari to shehu tijani nan ya ci gaba da tabbatar da cewa wai wai shi ma yana cewa abin da ya ga dama kun fa yakun to amma kafin karanto ma wannan kun faya kunin barin baka amsa kan waɗannan abubuwa da na rubuta ka ce wai ko ka kafi ni littattafai to ni ban san littattafan da kafi ni ba wai sai dai in da ka fito da ita amma dai abin da kyamara take haskawa a gabana ko wato kwatar buhu din nan naka aka duba buhun nan naka ba za a samu littattafai uku ba ni ban sanya aka kafi ni littattafai ba sannan sai yake magana kan istiwa'i wai me wai ku cewa Allah yana zaune na gaya maka in baka shirya tattaunawa ba da Allah ka daina irin wannan ganganci ka daina irin wannan ganganci ina wannan gargadi ina wannan jan kunne ga dukkanin wani sufi a faɗin duniya idan ka kuskura ka amsa kiran irin musalafawa to sai ka ɗaura ɗamara ta gaske amma za ka ɗebo takardu daga wannan ba a san daga na ka ɗauko su ba ba za ka iya tattaunawa da mu ba don haka a takaice dai in haka samu wani lokacin sai mu ƙarasa insha Allah ni a shirye nake da za a ci gaba alhamdulillah lallai na ji maganganun kamalan kuma da tarukucin maganganun da kake ta yi a kan wannan kai dai a daga ka nuna mana cewa shi hadisi da ka karanta na ainihin ibnu wato abu huraira kana magana a kansa ka kawo surutai da yawa kana ta dawo a tafi da a yi da kai gaba ka dawo baya a yi da kai gaba ka dawo ba ka tsayawa akan mahallin abin da ka fara magana a kai shi harka ta shehu tujari da kake gani ko kuma kake ji harka ce ta ilimin addini na malaman duniya wadda su suka yi suka yi suka gagara suka bar wa abin yadda yake kuma dole kai ma haka zaka gaji ka bari abin da nake so ka fahimta malam da surutan da kai duka akan maganganu musamman wanda kai na bayan nan na ainihin magana ibnu hajar al-asqalani shehu tijjani ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka kawo nassi da annabi ya ce in ya rasu ba a ganin sa ba baka kawo ba ba wani nassi da ka kawo annabi ya ce in na mutu ba mai gani na zahiri ko ne. baka kawo ba kuma inda za mu ci gaba da tafiya sosai za mu kawo maganar matsala wata ira in Allah ya sa kana nan za mu ƙara zama za mu ga maka wanda bayan manzan Allah ya bar duniya ma sahabban ma akwai da suka ganshi a fili su kai magana da shi za mu zo kan mahallin in Allah ya sa akwai lokacin da za mu zo Allah ya sa karka tafi hotoron ranka ka zauna a nan kai ka dan ba da kwanaki sa'an nan watakila kana karanta alkur'ani ka karanta cewa Allah da yake wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane abu saboda haka ashe kenan bai yi istisna'in cewa banda ganin annabi bayan ya bar duniya ba babu shi idan ka koma alkur'ani ka duba akwai waɗanda suka mutu ake gansu ƙur'ani ya kawo wani al'adar Allah ne ko ko Allah baya yi Allah yana yi mutum ya mutu bayan shekara da shekaru kuma ya dawo ina kisan kisan wannan wannan ku ba da sunansa na bakar da Allah ubangiji ya kawo mana maganan wannan da shekara ɗari waye da sunansa ku ba da sunan ba ni sunansa malam ba za ku ba ku bayar ba to alhamdulillah abin da nake ah, to ai wannan ba ba ba ba takayyiri bane ana muku magana ne akan ainihin wato abin da Allah ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani cikin suratul bakara yana nuna mana cewa akwai eh, akwai labarin ainihin aukar da zimar ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha gobe ba gaba Allah ubangiji ce yake cewa uzairu uzairu uzairu yake da ma uzairu lokacin da ainihin Allah ubangiji ya zo ya wuce ga wani gari wannan garin wa hiya khawiyatun ala urushiha ta zube ta lalace ta shekara da shekaru sai ya zamanto ya tafi yana tunanin cewa a zuciyarsa yanzu wannan garin annahu yuhillahu haziba da mautiha ta ya Allah zai rayu wannan bayan mutuwarsa bayan lalacewarsu da shekara da shekaru sai kuma Allah ubangiji ubangiji cikin udurarsa da ikonsa sai Allah ya dauki ransa sai ya faɗi ya mutu a lokacin fa mata hullahu mi'ata amin Allah ubangiji ya ɗauki ransa shekara ɗari dindi sannan kuma Allah ya zo ya tada shi bayan Allah ya tada shi ka tattauna aka nuna masa cewa fanzur ilahi eh, eh, ila ila eh, ila ila ila ila ila ila ila da Amika. ila lam ya sanna Allah ce ka duba kashinka yadda muke tada kasusuwansa ka duba abincinka yadda gashi nan yana nan bai mace ba Allah kuma ya zo ya tada shi ya ɗauki kashinsa ya haɗe kashin wannan da nesa da jakinsa ya gyaru ya hau kan jakin ya tafi wannan kudura ce ta ubangiji saboda haka idan kana inkarin mutum ya ga manzan Allah sallallahu alaihi bayan manzan Allah ya yi wa fati to imaninka za mu tuhuma kana tuhumar cewa Allah bai da iko da zai nunta da annabi bayan ya mace kamar yadda ta da uzairu kamar yadda ta da ainihin eh, sa'a eh, wanda ya ci sa'a wanda ya ainihin yi zargi akan saniya zamanin annabi Musa akwai wanda Allah ya tayar akwai wanda su sai kamar mafi sama eh, wannan wanda ya tafi suka suka da annabi Musa suka je Allah ubangiji musu tsawa lokaci guda suka faɗi duk suka mutu kuma Allah ya raya su saboda haka wannan iskakin ka ne shakkun ka ne da ainihin kudurar ubangiji na cewa zai iya ta da matacce shi yasa ka kake kokonton cewa shehu tijjani ya ga manzon Allah sasa amma babu wani abun kokonto a ciki wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi haka qadri wa miqdarihi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yawwa minti ɗayan da nake so ba ni abubuwan magana Minti ɗayan da nake so ba wata magana ba ce da ni abu ne guda ɗaya kawai da nake so in faɗa kan abin da ya faɗa yanzu ɗin nan. Cewa da muka kawo masa fahimtar malamai ga wannan hadisi bisa ga ƙa'ida ta ahlus sunna. hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar su ne da fahimtar magabata muka kawo masa sharhin malaman musulunci cewa duk wanda yake da wannan aqidar wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin sa ya qazata lama naman to ya yi magana ta kafirci wacce ta ci karo da shari'a ta musulunci kama yadda uh, ibnu battal ya faɗa cikin sharhul bukhari al-qurtubi ya faɗa ibnu hajar ya faɗa An-Nawawi ya faɗa duk malamai suka ce wannan maganar ba ta da alaka da musulunci to amma ya ce wai hakan yana nufin ina shakka cikin kudurar Allah to tambaya ɗaya ce ka iya amsa cikin minti ɗayan da za a baka a uh, yanzu ni ɗin nan Allah yana da iko zai iya maida ni mala'ika eh inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko ya maida ni mala'ika to shikenan tunda Allah yana da iko ya maida ni mala'ika kawai sai in ce maka ni dinnan na zama mala'ika to kaga ni Allah yana da iko ya maida ni mala'ika daban kuma Allah ya mai da ni mala'ika daban sai in kawo dalilin da ya nuna cewa Allah ya mai ni mala'ika ka fahimta kai ma ka kawo dalilin da ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fitowa daga kabarinsa bayan mutuwarsa wannan aya ya ishe ka ishara kasancewar da na gaya maka wallahu ala kulli sha'in kadir in kana inkarin kudurar ubangiji ne sai ka faɗa abin da nake gaya maka shine magana da kake cewa kai Allah ya zama da kai mala'ika anan kai kanka ka san ƙarya kake yi saboda Allah bai taba zamar da abin da yake faruwa Allah bai taba zamar da mala'ika mutum ya koma mala'ika ba ku fahimce ni amma Allah ya tashi matacce na ka muku alkur'ani yanzu abin da na faɗa akan abu abin da abin na faɗa abin da Qur'ani ya zo mana da labari Allah ya tada waɗanda suka mutu wannan shekarar sa ɗari wannan wasu kwanaki suka yi ga sunan da yawa barkatai a Qur'ani eh, labarai sun zo saboda haka kudurar ubangiji ana yi sa ne akan nizamin abin da ya zo ba wai akan kawai ka kirkiro magana ka faɗa ai ba ta ta shati faɗi muke yi ba na ga maka magana da alkur'ani ne sai ka faɗi mutumin da kuma Allah zama da shi mala'ika a alkur'ani ko a hadisi a baya na gaya maka manzo Allah ya shehu tijani ya gan shi ko manzo Allah ya faɗa kuma Allah ya tashi waɗansu mutane bayan sun mutu shekara da shekaru wannan tabbataccen abu ne wannan kai ne kawai imanin ka ya zama guntu shi yasa ba za ka iya yin imani da haka ba wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi haka qadru bi qidari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin yanzu ta a tambaya kar wani ya zo ya bijiro da abun da kaga mun yi zaman nan lafiya lafiya ba tambaya to shi ina gani mai tambaya ya hakuri yayi hukunci da abun da malam hukunci da abun da malam ya faɗa kowa ya eh, kansu tambaya ta ni ce dama kana da dama in ka ji wani abu da kai kake da nukta kai ka daga hannu shi yasa na rubuta a bashi shi ko ne shi kadai ina zuwa in har zai zama haka hmm. sai dai mu kashe kyamara Eh, ah. ah, eh, mu bi ka'ida mu bi ka'ida in dai zai yi tambaya sai dai aka shi za a ba shi ka yadda mana ba a ji ah, mu ma muna da right a eh. bar magana taliki ba mu yi da ku za a yi taliki ba kun ce in mutum yana da taliki zai iya daga hannu ya ce ka ji mana ɗaya ne ba ke mara taliki yanzu baka gabre ka ji da malam ya ta zuwa wannan malam akan makalla akan makalla afwan malam ya fahimta lokacin da akwai wani abu muhimmi ina zuwa mu yi valuing agreement da muka yi mu cika alƙawari mu cika alƙawari don ɗazu na kawo mana magana tana zama ma mai amfani ce gare mu duka